يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha tara ga watan shida shekara ta 2017 a makaranta ce ta alkur'ani da kokarin karanta shi da kokarin sanin ma'anarsa wadda take gudana cikin watan ramadana a masjidin sahaba da ke kundila muna roƙon Allah ya mana taimako jiya mun tsaya a kan aya ta 153 a cikin suratu Ali Imrana yau za mu tsora kan aya ta 154 على رمى من Allah يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق بن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم نعم الله ملوك كيتي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا wato sa'an nan Allah madaukaki ya saukar maku da gyangyaɗi bayan damuwa da baƙin ciki da kuka game da ita ya saukan maku da aminci da gyangyaɗi sun ma'anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa a sannan Allah maɗaukaki ya saukar maku bayan bakin cikin da kuka gamu da shi a Uhudu da yadda kafirai kuka yi wannan karan bacca din to bayan gama wannan gumurzu Allah yana goranta ma sahabbai abinda ya masu na ni'ima domin samun gyangyaɗi alama ce ta natsuwa Ta samun aminci shi ne Allah ya ce summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan sannan bayan bakin ciki da kuka game da shi a wannan gumurzu da aka yi ya sauka maku da amanatan natsuwa kenan nu'asan ta hanyar yin gyangyaɗi da Allah ya sauko maku da shi ya gasha ba'ifatan minkum gyangyaɗin yana lullube wasu daga cikin ku wa ba'ifatun qad ahammadhum anfusuhum wani bangare ko daga cikin wato munafukai kenan su kan ahammatum anfusuhum kawunan su kawai suka damu da su yazunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyya suna yi ma Allah mummunan zato ba zato na gaskiya ba zato irin na jahiliya cewa Allah ba zai taimaki sahabbai ba Allah ba zai taimaki manzo ba wannan yaki da suka fita ai ba ma za su dawo ba wannan mummunan zato ne munafukai suke yi ma Allah game da taimakon da yake zai masu tosu suna cewa ba zai taimake su ba wannan zato ne irin na jahiliya ya na hallana min al'amri mai shai suna cewa shin muna da wani iko da wata cewa da wani al'amari cikin wannan al'amari na fita yaki ma'ana da muna da shi to fa akwai abin da za mu yi kul inna al'amra kullahu lillah to masu ai al'amari gaba daya na Allah ne shin nasara in an fita a ci nasara a yaki ko an je a yi shahada duka al'amari na Allah ne yakhuna fi anfusihim ma la lak suna bayya wato suna boyewa a cikin rawukansu cikin zuciyarsu ma la yabduna laka abinda ba sa bayyana maka shi suna faɗin maganganu a ɓoye ga kaɗan daga cikin irin su ya na suna cewa laukana lana min al'amri on. da muna da ta cewa a fita yaƙin nan ai mun ba da shawara makutin na hahuna ba za a yaƙe mu ba a wannan wuri ma'ana ai mun ce kar a fita aka ƙiji aka fita to da muna da mu iko da ma ba a cikan ba قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وكتشي مسو لو كنتم في بيوتكم da kun kasance a gidaddajinku ko za ku kasance a cikin gidaddajinku saboda gudun mutuwa kada ku mutu labarazan allazina kutiba alaihimul qatlu ila mazajihim wanda aka rubuta masu kisa za su mutu to mutuwan nan sai ta same su sai ta riske su a makwancinsu a cikin su, shine ila mazaje ihim mutuwan nan sai ta riske su har cikin ɗakunan su har makwancinsu wal yabtali Allahu ma fi sudurikum abinda ko ya faru a hudu ai ya faru ne saboda Allah ya jarabci abin da ke cikin kirazan ku zukatan ku kenan wal yumahhi ma fi qulubikum dan ya tashi abin da ke cikin zukatan ku a gane suwaye idan Allah suke suwaye kuma munafukai wallahu alimun bi zati sudur lallai Allah masani ne game da abin da ke cikin kiraza zukata kinan kowa me ya kulle Allah ya nufa ko munafunci ne a zuciyarsa duk Allah ya sani innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lallai waɗannan da suka juya baya daga cikin ku ranar da jama'u biyun nan suka yi karambata innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu ai shaiɗan ne ya zamar da su ya ja su suka aikata abin da bai dace ba shine bi ba'd ma kasabu ta sashin abin da suka aikata shaytan ya ja su suka aikata amma wala qad afallahu anhum hakika Allah ya yi masu rangwame ya yafe masu in ma laifi ne to ya yafe masu inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan tausayi ne mai yawan haƙuri ne waɗannan ayoyi ɗori ne da ci gaba a kan zancenmu da muke na jiya umurzin da ake a uhudu da abin da ya faru shine aka ɗora a nan wurin Allah madaukaki yake goranta ma sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa da aka je aka yi wannan yaƙi bayan da sun fara cin nasara suka zo suka yi wani laifi na saba ma manzo wasu daga cikinsu wannan ya zama sababin kuma al'amari ya juya kafirai suka auko masu suka kashe wanda suka kashe ya zama sababin shahada su kenan suka ji babu daɗi to daga nan kuma Allah ya ba su sabati da tabbata daga nan har suka kuma tsaya aka dai ƙarshe kafirai suka gudu suka tafi ya zama nasara ta sake dawowa ga musulmi lokacin da aka yi wannan lokaci Allah ke ba mu labari kamar yadda wani sahabi cikin su Abu dalha yake cewa na kasance fi man tagashahu nu'as yawm Uhud ina cikin wanda nan wato gengedi ya rika rufewa ya rika lullubewa a ranar Uhudu bayan an gama wannan gumurzu kenan hatta saqata sayfi min yadi mirara har sai da takobi na ta rika faduwa daga hannuna ba su ɗaya ba ba su biyu ba in ɗauka in riƙe gyangyaɗi ya sake ɗauka na ta faɗi in sake ɗaukanta ya sake haka ya faru a wannan ranar ya ce ya kuduwa kuzuhu takobina tana faɗuwa ina ɗaukata wa ya kuduwa kuzuhu tana faɗuwa ina ɗaukata wa haka ba haka nan ya tabbata kamar ana tabbatar da nan abinda Allah ke gaya mana sun ma'anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum Allah ke gaya mana cewa Allah ya saukar maku da ainihin gyangyaɗi wanda ke nuna natsuwa kenan bayan bakin ciki da game da shi da shi na wannan karan bacci a Uhudu wannan ya sami wasu daga cikin ku kenan to wannan alama ce ta an su kafirai sun gudu sannan yaƙi yadda yake sada ake shi bacci barewa domin ana cikin tashin hankali amma sadda aka sami nutsuwa to duk wata gajiya fa za ta sauko baccin da aka ɗauke shi a matsayin bashi sai ya nemi arama shi to shine na ake nuna mana ashe sahabbai su a bisa imanin su wanda suke shahada sun shahada magana ta wuce ba damuwa bane a wurin su sahabbai kun gane da kyau wanda kuma suka rage yanzu magana ake na shirin gaba an gama tun da dai annabi ya tsira su ma sun dawo abin da ake za a je a tsora hankalin su kwanci har ma sun fara gyangyaɗi da bacci amma sai Allah ya ce mana wa da'ifatun qada ahammatum anfusuhum su ko wata jama'a ta munafikai su duk da wannan ba su fage yakin ba sun zuke amma sun kasa bacci sun kasa nutsuwa suna madinan a noke a kwance amma hankalinsu a tashe ke. suna ta surutu suna maganganu saboda shi munafiki kulle da yake tsoron mutuwa da yadda yake son kanshi da yadda yake kulle-kulle shi gani yake dabarun shi ne za su fice shi shi ne suka zauna su damuwarsa kansu kawai ba maganar manzo ba ba maganar a ci nasara ba ya yazunnuna billahi غير الحق ظن الجاهلية zato kamar yadda ya zo a cikin wata Aya ɗin. cewa irin wannan abin da suke yi wato zato ne mara kyau wanda Allah ya gaya mana cikin suratul fathi bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abadan wa zuyyina zalika fi qulubikum wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura Allah ya ce bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim su abin da suka kudirce munafikai sanda suka zuce din nan da su jagoranci shi Abdullahi bin Ubay bin Salul cewa manzo ba zai taba dawowa gida ba da shi da muminai ba za su taba dawowa ahalin ahalinsu ba abadan kawai sun yanke za a je a kashe su shi kenan su kuma su zo su ci gaba da rayuwa in ba munafiki ba wace da wannan aqida Allah ya ce wa zayyana zalika fi qulubihim an kawata musu haka cikin zukatansu wa zanantum zanna sau suka yi mummunan zato wa kuntum qauman bura kun kasance Allah ya ce mutane halakakku ku munafikai kina Allah ya tsare mu da munafunci ashe kun ga al'amarin munafunci yan uwa ba shi da kyau ba shi da kyau duk wani abu da zai nuna siffa ce ta munafunci to kada mutum ya yadda a ganshi a cikin wannan harka din ana maganar an je yaƙi an dawo suwa suka shahada su kawai tunaninsu baƙin ciki ne ma yasa suka dawo me yasa suka dawo gida sannan sai Allah yake ƙara gaya mana ɗabi'arsu yace ya na hallana min al'amri min shai wannan fa yaƙi da aka tafi mu shin mu muna da ta cewa ne a ciki eh? qul inna al'amra kullahu lillah to a ce maza al'amari duka yana hannun Allah me za su ce shawarar munafiki wata shawara ce dan ya faɗi magana a yi ko kar a yi ai ba a ɗaukan maganar munafiki saboda haka Allah ya ce al'amari duk yana hannunsa yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka suna ɓoye abin da ke cikin zukatansu abin da ba sa bayyana maka shi wato abin da yake cikin zuciyarsu da za su fito da shi da an yi mamaki amma duk da haka sai Allah ya ce quluna law kana lana min al-amri shay'un da a ce muna da tacewa mu a yakin nan ai mun ma ba da shawara ka a fita ba ka suka ce ba shawara suka bayar da aka ki ɗaukata tasu su suka zuƙe to sai suka ce mu da an ɗauki samu makucin na hahuna ai da ma ba a je aka yakin har ma aka kashe su masu ba domin suna ganin ai akwai yan uwansu inda dai an kashe su kamar su ma su aka taba Allah ya ce qul kuntum fi buyutikum ka gaya musu to ko fa da kuna cikin gidaddajin naku a kaddara wancan da suka rasu su ne ke yan uwanku sai ko da a gida suke ba su je yakin ba labaraza allazina kutiba alaihimul qatl ila mazaji'ihim wanda aka rubuta musu kisa za su mutu a wannan ranar da aka yi uhudu ba za ta wuce ba to sai mutuwar ta riske su koda suna kan shimfiɗinsu na bacci shine mazaji akwai wanda mutuwa in ta zo yake iya kuce mata ai babu wanda yake kuce mutuwa duk wanda ajalinsa ya zo dole ne ya tafi ko yana cikin wato ganuwa bayan ganuwa gini na dutse wani bayan shi wani bayan shi an rufe ta ko ina ba kofa idan azumi ya shiga ya cika mala'ika na mutuwa sai ya tsada ɗaya zarara kuna ganewa don haka ne na ya gaya ma wanda suka je suke shahada wannan magana Allah ya ce ai waliyabtali Allah ma fi sudurikum wale mashi samati fi maganar yakin Uhudu su daina magana shi Allah ne ya kaddara shi tun fil azal a kudura ta shi kauniya sai an yi uhud kuma wannan da suke shahada sai sun yi laifin da suke in ya zama laifin abin da ya same su sai hakan ta faru Allah ya ce yayi haka ne domin ya jarabta kirazan ku a gane waye ne munafukai suka zuke sannan musulmi da suka taho masu imani ga su suwaye ne suka bi umarnin manzo kai tsaye suwaye kuma za su saba mashi dan ya zama darasi duk da aka saba umarnin manzo sai an ji ba daɗi shine liyabtaliya an gane da kyau shine ma'anar wannan wato liyabtaliya Allahu ma fi sudurikum sannan wa liyumahhisa ma fi qulubikum dan ya tantance a tace abin da ke cikin zukatanku munafukai su fito dan in ba da wannan yakin ba za a gane wasu munafukan ai sai da shi ne za a gane ga wasu noke sun kifita fita shi yasa Allah ya kaddara wannan yakin wallahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin kiraza wato zukata kenan in mutum ya bayyana imaninsa kuma haka take cikin zuciya Allah ya sani in ya bayyana da baki cikin zuciya munafunci ne da Allah ya sani innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lalle waɗannan daga cikin ku da suka juya baya ranar karan baccan haduwan jama'an nan guda biyu rinduna ta muminai karkashin manzo da kuma rinduna can ta kafirai karkashin Abu Sufyan Allah ya ce inna mastazallahu shaytan bi ba'd ma kasabu ai shaytan ne ya zamar da su game da abin da sashen abin da suka aikata na sauko na wato na saukowa daga kan dutse da saba umarnin manzo kaga nan labari fa Allah yake ba mu eh kuna ganewa da cewa labari ne ai sun yi ne Allah ya tabbatar shedan ne ya ja su kaga suna nan masu imani kenan shedan yana iya jan ka duk karfin imanin ka inda ya ja sahabbai sun yi kuskure to zaka kai yanzu to shedan ne ya ja su suka yi abin da suka yi walaƙad afallahu anhum ku masu ɗaukan magana kuna ta koyayayan ta har yau ku riƙa ku ci cewa sabai sun gudu sun ban manzo Allah ya ce haƙiƙa ya yi masa afuwa mutum da ya masa afuwa kai kuma kake son za kama su da laifin ba ƙur'ani bane ne ya sauka an gama maganar Allah ya karɓi afuwar su inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan wato haƙuri ne saboda haka Allah ya yace ya gafarta musu shi ma manzo ya gafarta bayanan da zamu ji nan gaba zamu mu ƙara jin wato dalili akan wannan mai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير نعم Allah madaukaki ya ce ya yi hallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta kuno kallazina kafaru kar ku kasance kamar waɗannan da suka kafirta la ta kuno kallazina kafaru kar ku kasance kamar waɗannan da suka kafirta a nan kafirci na munafunci yake nufi domin bayanin da zai zo gaba Allah ya ce wa kalu li ikhwanihim suka gaya ma ƴan uwansu ba ƴan uwa na jini ba yan uwa wanda suka haɗa aƙida ta kafirci suke gaya masu idza darabu fil ardi idan kuka yi tafiya a ban ƙasa dan kasuwanci da fatauci au kanu guzzan ko ko kasance kun fita dan yaki, law kanu inda na mamatu ai da kun kasance tare da mu a wurin mu mamatu da ba ku mutu ba wa ma kutilu kuma da ba kashe ku ba wato suna gaya masu wannan abu kamar fa ku ka jama kanku eh? da da ba ku je ba ai kun ga da ba kashe ku ba to waɗancan ne da suke shahada a uhudu ai muminai ne ko to me yasa suke ce wannan surutun tsakanin su wai so suke su nuna abin da fa ya faru a uhudun nan kamar su suka jama kansu kawai su sun fa ba da shawara ka aje aka je da an ɗauki shawarar su da ba a mutu ba da ba a kashe su ba suwa suke gaya mawa yan uwansu munafukai domin muminin arziki ai ba za ta zo ka ba shi labarin abin da ya faru tare da manzo da shahada ta sahabbai suka yi shi kuma ya saurare ka ba suna gaya ma kafirai tsantsar kafirai ko kuma munafukai yan uwansu shine Allah yake ba mu labari wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu wa ma qutilu sai Allah ya ce liyaj'al alallahu zalika hasaratan fi qulubihim Allah ya sa su suna wannan ne dan ya zama hakan wata hasara ce a cikin zukatansu shi yasa ma suke ta dandaka magana suna maimaita ta wallahu yuhyi wa yumiit ai Allah shi ke rayawa shi yake shi yake matarwa wannan aje fagen yaki ko a fita kasuwanci a game da ajali wannan duk ba shi bane Allah shi ke raya ka ko a gida kake ko ka je yaƙi ka dawo da ranka ko kuma ka mutu a gida ko a fagen yaƙi ko a kasuwanci duk wannan aikin Allah ne rububiyarsa ne ba wanda ke iya shiga cikin wannan rayawa ko kashewa sai Allah wallahu bima ta'maluna basir lallai Allah game da abin da suke aikata basirun mai gani ne mai sani ne da duk abin da suke kulla ne Allah ya ce ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون نعم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نعم الله ما دوك سيئتي ولا إن قتلتم في سبيل الله idan aka kashe ku akan tafarkin Allah wajen ɗaukaka addinin Allah au mutum ko kuma kuka mutu rayuwa irin ta gida kenan la maghfiratun min Allah gafara daga Allah ita ce abin nema wa rahmatun da kuma rahamarsa wanda kuma su samun su khairun mimma yajma'un su ne mafi alkhairi daga abinda masu tarawa ke tarawa na dukiya abinda ake so a ce mana ai idan aka kashe wanda aka kashe ku a fagen yaƙi a hanyar Allah a hanyar ɗaukaka addinin Allah ko kuma kuka mutu duk inda mutuwar ta same ku to samun gafarar Allah da rahamarsa shi yace alkhairi mimma yajma'una daga abin da suke tattarawa na dukiya su munafukai da kafirai da kuma wanda suka ɗau salansu da zama kana gudun mutuwa dan ka tare duniya ba ka taimaka ma addini don zatanka ƙarƙashin taimaka dukiyarka za ta ƙare a'a ba ka zuwa jihadi don in ka tafi da kasuwarka za ta tsaya duk waɗannan abubuwa sai Allah ya ce ai la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un samun gafarar Allah da rahamarsa shine mafi alheri daga abin da suke tarawa na duniya da dukiya kenan wala in mutum har wa yau idan kuka mutu au qutultum ko aka kashe ku la ilallahi tusharun zuwa ga Allah gaba ɗaya za a tashe ku wato za a tashe ku a maku hisabi kowa ya ga abin da ya gani kenan saboda haka tunda mutuwa hannun Allah take an gane da kyau haka nan kisa ba za a kashe kashe ajalin ka ya zo ba ashe kenan bai kamata wajen ɗaukaka addinin Allah mutum ya noke ya nuna shi na tsoron mutuwa ba tunda mutuwa duk inda kake za ta riske ka sannan kuma aikin taimaka ma addinin Allah baya kawo mutuwa sai ajali ya zo saboda haka kuma duk ƙarshe za a tattara bayi a mai da su zuwa ga mahalicci a tashe su gobe kiyama Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum wato sakamakon rahama da Allah ya yi maka ana magana da manzo kai tsaye kiran linta lahum shi yasa ka zama mai tausasawa gare su su sahabbanka ka zama mai jin kansu walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka kasance mai zafin zuciya mai kaushin zuciya lamfadu min haulik da duk sun tarwatse sun wace daga gefen ka fafu anhum kai masu afuwa wastaghfir lahum ka nema masu gafara wa shawirhum fil amr kuma ka nemi shawara cikin al'amari wa idza azamta tawakkal ala Allah in ka gama shawara kai komai kai azama zaka aiwatar da abin da zaka aiwatar Fa fatawakkal ala Allah to ka dogara da Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lallai Allah yana son masu dogaro da shi waɗannan ayoyi malamai suka ce duk ana so a nuna mana kada kai kullun yanzu kai yadda munafukai suka kulle wai sahabbai sun yi laifi sun saba ma manzo sun gudu sun bashi ya zama kullun kai ma yana cikin zuciyarka kan sahabban manzo a'a ba haka bane wannan kada ka yadda ya shiga cikin zuciyarka in ya shiga ya zauna alama ce ta munafukai domin su sahabbai ga ayoyin nan da Allah ke mana bayani an wanke su ta dan har ga shi ake gaya ma manzo fa ma rahmatin min Allah lin talahum sakamakon rahamar da Allah yayi maka da jin kan da Allah yayi maka kamar yadda wata ayar Allah ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim cikin suratul tauba kenan hakika wani manzo na musamman ya zo maku min anfusikum Mana daga jinsin ku shi mutum ne ba aljani ba ku kasa koyi da shi dan aljani ne bai ci bai sha bai bacci bai aure za ku iya koyi da shi to min anfusikum Mana daga jinsin ku na mutane Allah ya fitar da shi sannan Allah ya ce azizun alaihima ma anittum duk abin da zai wahalar da ku yana damun su sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da zai dami sa, sallallahu alaihi wasallam to wannan abun yana damu masu harisun alaikum bil mu'minina mai naci ne da kwaɗayi ku zama muminai sannan ra'ufur rahim mai rangwame ne mai jin kai duk sifofi ne wannan na manzo to haka anan aka gaya mana ga fa sifa annabi da take walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka kasance mai kaucin zuciya mai zafin rai lan fawdu min haulika da sahabban nan duk sun tarwatse wanda iri iri ne kabilu iri iri har da wanda suke ba larabawa ba irin su suhaibu rumi su bilal ga sunan ko waɗannan dukkan su ba larabawa ba ne amma annabi zai rungume su ya tattara su su kansu mutanen madina ausu da khazraj fada suke ce tsakanin su ya zo ya tattara su ya hada sannan ka ɗauki muhajiruna da ansar wancan baki wannan yan gida amma jiya ya tattara suka zama karkashinsa babu rahama da tausayi zai wannan hmm? haka ake so annabi fa duk wani shugaba da zai koyi da shugabanci to annabi ne shugaba sama da kowa da shi za ka koyi Allah ya wasafa shi da shi ra'ufur rahim sannan kuma Allah ya kore mashi kaushi da zafi ya Allah ya ce da ya zama haka da an watse an bashi a sai ka ga mai kamata shugaba ya fanta da siffa ta zafi da kaushi da rashin tausayi da rashin kallon al'ummarsa ya za su sami rahama ya za su sami jin kai na rayuwa kuna ganewa da kyau inda sifofin annabi ana faɗa mana su ne domin mai koyi da su to haka Allah ya gaya mana wannan sifofin sannan Allah ya ce fafu anhu kai masa afuwa su ne ma afuwa nan sahabbai in ma sun maka wani laifi na ka ajiye sa a wannan kan dutsen sun sauko to yanzu kai masa afuwa ko Allah dai ya yi masu kan jikin aya to kai ma yi masu afuwa ɗin wasu malaman suka ce ai sai da Allah ya umarci manzo ya masu afuwa sannan shi ma kuma ya yi masu afuwa to da afuwar Allah da ta manzo ta haɗa kan wasu bayan Allah yanzu sannan kai kuma har yanzu kana nan a tunaninka wai hayan suna na a matsayin wanda masu laifi wani irin tunani ne wannan ne kuma wasu mutane wanda suke tare da manzo kuma ga ayoyi a nan ma yanzu an ce shaidan ne ya ja su karara so ya wuce za ka kai kullum damuwarka akan su sun laifi kai ina na ka laifin ba ka kallo ina na ka, ina na shugabanninka kuna fahimta da kyau abin fa akwai batan basira fa babba Allah ya ce ma annabi fafu anhum kai masa afuwa sannan wastaghfir lahum kama nema musu gafara Allah ya gafarta musu in ma sun ma Allah laifin to ka nema musu gafara idan annabi ya nema mutum gafara kana jin ya kake gani hmm? dacewa kan dacewa waɗannan sahabbai din kuma abin Allah ya kaddara shi ne da ya zama darasi a gare mu ko kar mu saba ma manzo sannan Allah ya ce bayan nan wa sharuhu fil amri ka nemi shawara cikin al'amari ana neman shawarar wanda ba a yi da shi ba alama kenan yanzu annabi ya yi masu afuwa ya jawo su a jiki duk wancan magana ta wuce ta kare ba ta ita ake ba yanzu maganar gaba ake kuma bayan yakin uhudu nawa aka a gaba sun kare irin wannan laifin ne to kaga alama sun ashe kuskure suka kuma sun tuba kuma Allah ya karɓi tuban su manzo ma yaje musu shi yasa har ga su ma Allah yana cewa ne mi shawara su shin al'amari in zaki ko kuma neman shawara kun san galibi ana yin ta ne wurin wa wanda yake sama da kai kake ga ka tunani kila ka ilimi zai tsora ka kan daidai to yanzu annabi ne sama sahabbai a ƙasa amma aka sa annabi ne mi shawara su alamai suka ce to ya haka eh sai suka ce zai nemi shawarar cikin abin da ba nassi ba aya ba ce ta saukan masa kamar da aka je yakin bada ga rijiya can da ruwa da komai annabi rango a nan wasu sahabbai suka kyalla su ga arna can su ga sunan ga ruwan nan kuma za su bukace shi can aka zauna aka fara gwabza yaƙi rijiya ta zama cikinsu? ina za mu sami ruwa eh, sai suka ce manzo ya rasulullahi shin wannan wahayi ne ko kuma ya ce a'a sai to muna ba da shawara mu ƙara gaba mu dawo da rijiyar nan bayan mu annabi ya ɗauki shawara ka ga fasarufin fil amri sannan ko kuma a'a su da kansu su hango shawara lokacin da aka zo yakin kandar annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiga kazarai bayan an yi uhudu har yau ba su haƙura ba sun tafi sun sake gangan ku sun raba goron gaya an taho za a shigo madina ci mutuncin musulunci da musulmi da manzo annabi ya ji labari ga su sun taho arna an taho a yanka raƙumi a ci nama a yi rawa a yi shashanci da mata za a zo a ci mutuncin musulunci nabi ya ce ya za mu yi sai can sai salman farisi ya kaga hannu ya rasulallah mu dai da can a ƙasan mu farisa yadda ake idan mayaka sun taho za su auko magari muka sami labari mukan yi ganuwa kafin su iso mai rami kenan daga ciki rami daga waje kuma gini ko ƙasa yadda 'yan suka taho wannan ganuwar za ta hana su in ko sun shigo su za su auko cikin ruwan ne kafin su haka kuma za mu san yadda za mu amma kawai ya zama filin Allah za su auko mu ba haka muke ba nan take annabi ya karbi shawarar duk da Madina ba irin Kano ba ce duwatsu ne can dutse gangame ne can ƙasa can dutse amma duk da haka haka ne bai karɓi shawarar aka ɗau shawarar salmanul farisi aka fita aka riƙa neman da za a yi ma madina ganuwa aka tarar da dutse aka yi aka yi a fasa sai da sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ɗauki diga ya da kai duka ɗaya na biyu sai gashi ya famfatse shi ka duba da Allah mu'jiza irin ta manzo suka fita ga wahala ga tsoron arna ta su karaso ga faman gini ga yunwa munafukai kuma suna ciki suna ta dariya can kuma ga yahuda sannan ba a kore su ba su ma suna ta ƙus ƙus ƙus ƙus. a sai hadda su ma aka haɗa kai haka fa aka yi fa yan uwa sahabban can da suke wancan da su fa zuwa ke wannan sun ƙara ma annabi irin wannan to amma yau sai ka ji wani shi magana shi kenan kullun sahabban manzo sun gudu sun barki sun sun ranta a takare haka fa yake faɗi fa ƙarara wai a takare haka aka ce maka sun yi eh? wanda duk mun jiga bayanin nan tunda aka ɗauko a cikin sura nan bayanin nan ake ta mana dalla dalla dan mu gane yadda magana take kuma ka fahimce ta to sahabbai dai Allah ya wanke su annabi ya wanke su har ma Allah ya ce annabi ya rika shawara da su kuma haka ya ta shawarwari ka je ka karanta ka ji wurare daban-daban abin da yake nasi ne annabi sai ya ji nasi kawai an gane da kyau ko suka ce shawarwari akan abin da ya shafi yaki wanda yaƙi annabi ya tattara sahabbai iri-iri na wurare daban-daban suna da dabaru daban-daban na yaƙi saboda haka ta ko rayuwa ta harkar tafi da gwamnati da shugabanci ba ta cewa kai kaɗai ka sani dole ka buɗa wajen shawara saboda jama'a iri daban-daban kowa kuma da baiwa da Allah ya mashi kowa da irin experience ɗin da Allah ya shi to kana shugaba ana so ka zama mai shawara idan manzo an ce fa shawirhum fil amri a rika neman shawaran su wajen al'amara to yana biyo wani shugaba ya ce shi kadai ya iya ba zai nemi shawarar kowa ba wannan kuskure ne wajibi ne kana shugaba ka jawo wasu wanda ka san masu fahimta ne kan wasu al'amara a ɓangaren da suka sanin ka na musu ka nemi shawarar su kasuwanci ne a tafi da gwamnati ne a a tafi da siyasa ce duk abubuwa a rika neman masana kan wannan fannin a nemi shawararsu me yasa annabi ya karbi shawarar Salman al-Farisi so da ya san wannan da kali ya zo ya musulunta me yasa aka nada shi komanda so da ya iya yaki ya san dabarun yaƙi tun lokacin jahiliya haka haka lokacin da aka zo Makka aka shigo ta me yasa annabi ya nada Abu Sufyan yace duk wanda ya shiga gidan shi ya tsira da shugaba ne in aka ba shi girman shi wannan ba shi girman zai daɗa ba da wata nasara ɗin to haka ake tafi da gwamnati in Allah ya ɗora ka. ko malamin makaranta ne kakai kakka hammace malamai wato kai tamfarin su kai kaɗai ka iya kai ne principal here ka gida ma za ka yi a an ba ka wata wani ɗan wata ma'aikata ba ruwanka da ma'aikata ba za ka yi mitin ka ji mai shawarwarinsu ba an baka wata ministry an ba ka duk kowaye ke balle ko shugaban kasa dole ne domin matsalar shugabanci bala'insa wanda suke zuwan mata yawanci masu zuwa ne da maslaha su ba don bukatar al'umma ba saboda haka kai ne da kanka za ka sami lokaci na neman bayan Allah na gari wanda za su ba ka shawara ba wai shawara sai aka nada ofishiyar ne cewa wani mai ba da shawara a'a kai za ka rika zakulo su ka ɗauki kafa ka kai har gidansu ka zauna da su ka ce ga matsaloli ka za a gwamnati yaya za mu warware su akwai su ko babu akwai bayan Allah suna nan cikin al'umma amma in jira za ka sai masu zuwa suna tila maka ƙasa suna cewa gwamnati ke daɗi mu sharo mu waɗannan ba za su baka shawara ta gari ba in za su baka kaɗan ne a cikin su to wanda ba su zo ɗin su za ka nema kamar yadda nan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai ka nemi shawarar su an fahimta da kyau Allah ya ce fa za azamta fa tawakkal ala Allah in ka gama shawara kai azama zaka zartar da abin da zaka zartar to ka dogara da Allah haka ake bukatar shugaba kai ba ko kai a gidanka kar ka zama kullum mai magana biyu kai magana kuma yau gobe kuma ka sake warware wancan a an zo ana mitin wani ya ba da shawara wancan duk har a kasa tsaye da shawara daya bayan an tsaye da shawara kuma ka koma kana sake wata shawara ta daban an ana samu wasu masu wani matsala ko sun ka gama shawara mutane na gari dama su kake neman su baka shawara to kado sai ka dogara da Allah shi kenan kun ga annabi da aka ba shawara a hudu ai da karshe shi kenan ko sai ya zartar kuma ya tafi to haka ake son shugaba kamar yadda muka ji a nan domin mai inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro da shi ya Allah ya ce إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم وما كان نعم نعم إن ينصركم الله fala ghaliba lakum Allah ya ce idan Allah ya taimake ku to fa ba kuma wanda ya sai rinjaye ku Allah ya taimake ku kun sami taimakon sa to shikenan ba wanda ya sai zo kuma ya nasara a kanku wan yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di idan kuma Allah ya tabar da ku ta hanyar laifunan ku da rashin yin ba daidai din ku ba faman dhal ladhi yansurukum min ba'di waye kuma zai taimake ku bayan sa bayan taimakon Allah wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun saboda haka ga Allah masu dogaro wato ainihin falyatawakkalul mu'minun mu'minai da Allah suke dogaro domin shine wanda yake ba da taimako shine wanda yake ba da nasara shine wanda yake ba da tallafi amma an ka dogara da wani can wanda ba Allah ba ta sai ya zuke baka kamar da shedan yake ma wanda suke jin sa eh sun ya tafi ya tafi sai zuke yana dariya yana masu dariya yana ɗan nan ko ba haka ake ba mu labari ba haka sai dan gobe kiyama haka zai mu wanda suka bi shi ranar da zai zuke ya ce ni ne maku alkawarin ƙarya kuka bi ni Allah ya maku alkawarin gaskiya kuka kyale shi to yau ni ma ba ni ba ku ta kaina nake to kaga wannan ba hasara ba ce to yau kai tabbatan wani zai taimake ka kafiri wani can ban wani waye ka bar Allah to gashi karara Allah ya gaya mana in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzurkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ya Allah yake وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة م. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم الله ملوك كيسي ومن وما كان لنبي أن يقول بيدات با جاء النبي يي هائنتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة wanda ya ha'inci ya ɗauke wani abu a gurin yaƙi an je ya ci zai zo da abin da ya ha'incin nan ya ɗauka gobe kiyama sun wafa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai abin da ta aikata wahum la yuzlamun su bayi ba za a zalunce su ba gobe kiyama wannan wa ma kana li nabiyin an yaghulla kamar yadda hadisi ya zo nan hadisin abdullahi bin amr bin al-as kenan cewa annahu ra'a sifa wato yake cewa أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إنه ليس بفز ولا غليظ ولا سخام في الأسواق ولا ولا ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح wannan hadisin tun da ya kamata mu sharhin sa ba shi nake so in kawo ba muna ina so in kawo mana maganar al-ghulul me ake ce ma ghulul ghulul shine aje yaki an samo ganima kafin a raba shi wani ya ɗauka Ya yake ce ma hulul ɗaukan wani abu na kayan ganima kafin a raba to abinda aka kawo kamar a nan hadisi hadisin ikrima ne ko ce asar na abdullahi dan abbas ya ce an je yaƙi ne aka dawo sai aka rasa wata ƙa'ifa ai eh, faƙadu ƙa'ifatin yau mabadarin faƙalu la'alla rasulallahi sallallahu alaihi wasallam a ha. sai aka ce wai ana jin tayo ko manzo ne ya ɗauka an je yaƙi an dawo wata katifa ka san katifa da fa haka take da larabci ko faqadu qatifatan an je yaƙi aka dawo ana lissafa kayan gani masu aka ba a ga katifa ba bahaushe sai cira ba sai sa ta sai zama masa zan sauke ce katifa ko eh katifa shine dan wani abu mai taushi da ake kwantawa kan shi ko a kwanta da rabi rabi a rufe da shi ko kuma dai a shinta da shi a kwanta a kai shi ake ce ma katifa da larabci to an je yaki an dawo ba a ga wannan ba cikin abin da aka samu sai wasu sabai suka ce to ko ko manzo ne ya dauka ba wai nufin su yayi ya dauka matsayin ne ba hulul a'a ko ya ɗauka matsayin shi na shugaba yana bukata zai wani amfani da wannan katifa ɗin haka suka faɗi kawai a matsayin ba wai sun jingina mashi wani abu na yayi laifi tun da ba shugaba ba ne ba yana da haƙƙin ya ɗauka ba sun tare ba to da suka faɗi wannan shine fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana linabiyin an yaghulla bai dace ga wani annabi ya ce ya ɗau wani abu ba da aka je yaƙi aka dawo kafin araba a wata ƙira'ar wa ma kana ni nabiyin anya nan an ya gulla ko kuma an ya gal idan ka ce ya gulla yadda nan shi kamar wato ibn kasir ya kawo da wannan ƙira'a ɗin ne ya ɗau wani abu kenan an yi ghalla kuma shine a jingina masa ɗaukan bai dace wani annabi a je yaƙi a dawo ya ɗau wani abu ba ko ko bai dace a je yaƙi a dawo a jingina ma wani annabi cewa ya ɗau wani abu ba kun ga dai ɗaya ne dai ma'anonin ko to wannan shine sai aya ta sauka ake nuna to ai na farko dai annabi bai ɗauka ba sannan ba shi ba ma Tun da shi karan shi bai dace bai yi to yana ga kuma waninsa inan ba a zuwa yaƙi a dawo a ɗau wani abu a cikin ganima in aka ɗauka tare araba an yi laifi babbar kabira ce saboda yin hakan ga aya ta sauka ta hana wa mata na nabiyin an yi gulla wa man ya galul ya ci bi magalla yau kiyama duk wanda ya ɗau wani abu a cikin kayan yaƙi kafin araba to lallai zai zo da abin da ya ɗaukan gobe kiyama ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون sannan a cika ma kowace rai abin da ta aikata gobe kiyama wato na aikin ta da ta yi na gari ko na sharri ba za a zalunce ta ba anan ibn kasir ya kawo hadisai na ga bai wuce ko mu karanta biyu ba a ciki saboda lokacin da yake tafiya na farko dai idan gulul wani dan abu da za a dauka a yaki an ce sai mutum ya zo da shi gobe kiyama kuna ganewa da kyau to ina ga abin da kuma yake wannan yasa sai ibn kasir ya kawo hadisin nan wato ainihin man zalama da shibrin min al-ardi awqahu Allah yawm al-qiyama min sabi ardi duk wanda ya zalunci daidai da tako daya dani daya kai na kasa ta wani kaje je ka taba ka dauka mai da ita cikin tata iyaka ce ta gona ka karo kunya daya ko ko floti ne ta je ka karo wani kafa kaza a cikin nata annabi ya ce gobe kiyama bawa zai zo da shi min sabi arba'in tun daga ƙasan ƙasa bakwai za a ɗaura maki a kan shi kenan an fahimta da kyau kaga abin yana da zafi kenan sannan banda wannan akwai hadisi shi ma da wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa shi gululi malamai sun ce bai tsaya wai a fagen yaki kaɗai ba ai saboda nan ganima abu ne nawa na al'umma an je yaƙi an dawo na waye abin na al'umma ne na mayaƙa ne da yadda za a raba dai da shugaba zai raba da kuma raban shi shugaba ɗin to duk wani abu na al'umma na mu duka ba na ka ba ba na ba ne ne na mu duka mu yanzu a nan ƙasar duk wani abu da za a ce na gwamnati ne wannan abu na al'umma ne ba na ba ne ba ka ba to malamai sun ce na ƙarƙashin wannan kalmar duk wanda ya taba shi a nan gobe sai ya zo da shi gobe kiyama shi yasa sai ibn kasir ya kawo hadisin nan na ibn lutubiya wani sahabi ne aka aika shi karɓo zakka da aka aika shi zai tattaro in ya je aka ba shi zakka kuma sai a ɗan ba shi kyauta eh kila an ba shi ya je garken filani an ba shi biyu na zakka sai kuma a ba shi ɗaya wannan naka ne an gane awaki ya kamo goma na zakka sai a bashi ɗaya da haka da haka dai ya tattaro nashi kuɗi ne ya tattaro da kuma wannan naka ne to da ya dawo ya kawo ma manzo sallallahu alaihi ya to gashi da aka karba sai aka ga wani bai bayar sai wannan fa yace ai wannan nawa ne ni aka ba sai manzo sallallahu alaihi me yasa baka zauna gidan babarka da babarka a kawo maka ba tattara duka hada haɗa mana namu ne wannan abin da ka rike din yana yana wato ya zama gululi kenan dan da kana gidanka za a baka a ce gashi wancan aiki ne ka tafi na hukuma zakka da ka tattarowa za a baka ladan ka kana da kasanka a ciki malamai suka ce kamar ma'aikaci ne abubuwan da yau yake za ta ga kwamishina ko minista ko wani dai babba ko ciyaman ko idan ya hau ba ana irin wannan ba masu zuwa gaisuwa eh kungiyar yan kasuwa za a taho da yadika za a taho da su shaddoji da zannuwa da waye da abubuwa iri iri an zo gaisuwa da kwamishinan kasuwanci na jiha to a daidai lokacin da za ka san lallai yana da matsala abin da ce za a sauke shi daga kwamishina ka ba da wata biyu ka ce wancan 'yan kasuwa za su kawo mai wannan abin duk wani ma'aikaci na ofis bayan ya yi ritaya ana ɗauka ba kai mai gida wannan ya yi ritaya sannan ya kamata a ɗan taimaka mai yanzu ya zama ne ka gani sannan ya kamata a ɗan rika kai mai ihsani ɗan kasuwa a masu kuɗi ana kai masu amma sai da yake ofis sannan za a kawo da kyauta ga malaman suka ce biyu na cikin wani gululi ɗin wata rana an je yaki, aka dawo ana ta lissafa wanda suka yi shahada gaban manzo sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab yace a lokacin a ranar yakin Khaibar ne ana ta wani shahidi ne wani yayi shahada wani shahidi ya ka zo kan wani ya ka ce mai shi ma shahidi fulani shahidun fa qala rasulullah kalla inni ra'aytuhu fi an-nar fi burdatin qallaha nabi yace a a kai ina ba shahidi ba ne. ni na gan shi an nuna man shi a cikin wuta saboda wata riga da ya je ya ɓoye ya ɗauki ghallaha ya gululin ta riga kun ga riga ko ka ce a ba a irin alkabban nan kenan ko ita ya ɗauka kawai amma annabi ya ce aka ce shahidi ne ka san shahidi ba yana aljanna ba to sai annabi ya ce a an nuna mai shi a wuta shi kan saboda wannan riga da ya ɗauka a sai kun ga abin yana da haɗarin gaske Allah ya tsare ne Allah ya ce a gaba أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم نعم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون نعم الله مدوك كيتي أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله shin yanzu wannan da ya bi yardar Allah ya biɗe ta za ta haɗa shi da wanda ya koma da fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma wutar jahannama ta zama ita ce makomarsa wa bisal masir kir da makoma a ce ita ce jahannama ba a daidaitawa da wanda ya kauce mahan da wanda ya bi Allah ya miyar dasa da kuma wanda ya fantsare ma hanyar Allah kamar da wasu ayoyin suka zo a wasu surorin cikin suratul qalb wato cikin suratul ra'di Allah ke ce afaman afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma shin wannan da ya san abin aka saukan maka nan daga ubangijinka gaskiya ne zai yi daidai da wanda ya makance ya iya yarda da cewa ayon da aka sauka maka da qur'ani gaskiya ne za zama ɗaya. haka wata yar Allah ya ce afaman wato afaman wa'adnahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi kaman mattanahu mata alhayati dunya thumma huwa yawm alqiyamati min min almuhdarin cikin surar qasas kenan Allah ya ce yanzu wannan da muka yi mashi alkawari alkawari na gaskiya fa huwa laqihi kuma zai haɗu da shi ita ce aljanna ko kaman matana hu matal hayati duniya zai zama kamar da muka jiyar da shi daɗi na nan duniya ina taɓarnarsa da kafircinsa sun man huwa yau mai kiyamati min sannan gobe kiyama zai zama cikin wanda za a halarto mana da su mu danna su za su zama ɗaya ina a cika ga da bambanci wanda ya bi shiri ya bi yardar Allah ya bi manzo ya bi Qur'ani to ba za ka faɗa shi da wanda shi kuma ya koma da fushin Allah ya bi wato son zuciyar sai bi sai ba ai ba ɗaya suke ba ko ne Allah ya tsaya ta gaba na'am wato Allah madaukaki ya ce hum darajatun inda Allah su kan mutane darajoji ne a wurin Allah Hassanul Basari ya ce nan wurin mutane da ake nufi ahalul khairi wa ahalul shari darajatun mutane masu alkhairi to darajat ne kai ma ka sani yanzu ba za ka haɗa kanka da abubakar da umar da usman da ali ba ka san sun sha gabanka sun tsere maka ahalu badarin ahalu bai a ridwan asirin bashirin na biljanna suna gabanka ko ka ga kinan hum darajatun inda rabbi su mutane darajoji ne daban-daban inda Allah a wurin Allah sai ya ce haka nan kuma su ma mutanen sharri su ma daban-daban ne a yanzu fir'auna su na su karuna yanzu duk wani tantirin shaƙi da za a zai kai shi ne an adawa samudawa eh? su karuna ai da an yi sun tafi wani shi ma yanzu da zai zo ta tashi tsiyatakun sai dai amma ba zai kama su ba su ma darajatun ko kace su kuma darakatun kenan su muminai wato darajatun suna da darajoji su kuma wancan mutanen shari da rakatun suna da halaka bayan halaka hawa hawa Allah ya tsare mu ana ganewa da cewa Allah ya ce wallahu basiru bima ya'malun kuma Allah mai gani ne game da abin da bayan su ke aikatawa a da samun ayon waɗannan لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم الله ملوك كيتي لقد من الله على المؤمنين حقيقة من يوم مؤمنين بيوة من مستقوم شيء إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم lokacin da muka aika masu da manzo min anfusihim daga cikin su jinsin su shi ma yana da bashariya da duk abin da za su iya koyi tattare da shi sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karanta musu ayoyinsa wato ayoyin Allah kinan da aka saukan masa wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su yana sanar da su littafi shine alqur'ani da kuma hikima ita ce sunna wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin duk da da can sun kasance fi dalalin mubin cikin bata ne. rayuwa ta jahiliya in ka je ka karanta ta abin babu daɗi to anan Allah yana goranta mana ne mu al'umman manzo Allah ya mana baiwa da babu irin ta ko akwai ta ai ko manzo shi yasa za ka duba in ka dubi tarihin rayuwa ta manzo to duk bayanin da qur'ani yake dangane da baiwar to daga lokacin risalar tashi daga manzancin sa ne ina jin bakunce ne ba tarihi na nuna rahama da Allah ya mana to daga sada aka na bi da manzanci wancan shekarun sa na baya sai dai a karanta maka tarihin sada aka haifai da inda aka haifai da yadda ya taso da yadda ya girma da maraicin da ya sha shikenan ko ba shi bane amma daga yaushe ne bayanin ni'imar da Allah ya mana daga sanda Allah ya koshi da risala da manzanci dan daga sannan ne da yana nan cikin su me ya iya masu suna ta bauta gumakan su babu abinda amma daga sanda aka yi koshi da risala daga sannan ne ya ayyuhal mudassir qum fa anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjir wa la tamnun tastakbir ya ayyuhal muzammil qum al-layla haka kaga daga sannan ne risalar saƙon to shine nan Allah yake goranta mana laqad manna Allahu ala almu'minina Allah ya mun mu'minai baiwa wacce babu irin ta ita ce ne iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yadda Allah ya tayar da manzo a cikin su yau da mala'ika ne ina zaka iya koyi da manzo ko Allah ya bashi wasu abubuwa wanda kai ba za ka iya ba ko a ce ba ka ganin shi kamar da yadda aljanu suke kana ganin sa ya rayu cikin su ya taso ga tarihin rayuwarsa ga auratayyarsa ga zuwa yakin sa an fasa mai haƙori an mace wane ne duk waɗannan abubuwa ne mai ababen koyi muna fahimta da kyau ya yi zazzaɓi ya yi rashin lafiya ya yi ciwon duk wannan min an fusihin kinan. daga cikin su muminai ba wani can daban ba na yi aikinsa da ya zo duk wani mai cewa shi magajin manzo ne wato malam kenan to ga aikin manzo Allah ya ce ya tilu alaihim ayatihi yana karanta masu ayinsa a nan wurin an faɗi ƙur'ani sau biyu amma kowane faɗi da ma'anarsa malaman tafsiri ibn kasir ya ce na farko da aka ce tilu alaihim ayatihi shine alqur'ani koyar da qur'ani iri biyu ce koyar da karanta shi tilawar shi da za ka karanta da tajwidi ba za ka cire ja wurin ja kai ba gunna ba a'a sai an koya maka karatun shine nan ya tilu alaihim ayati yana karanta musu yana koya musu karatun shi qur'ani ayin qur'ani kaga ɗaya kenan to wannan kadai kuma bai isa ka iya tajwidi ka iya qira'a ka iya karatu kadai a'a sai Allah ya ce zakihim yana tsarkake su daga duk abubuwa na shirka na bid'a na fasikanci sai Allah ya ce wa kitaba nan wani kitaba ke nufi wancan biyar qur'anin a can ya tilo can karanta na ƙi ƙira'a nan kuma ya alimuhumul kitaba yana sanar da su abin da ƙur'ani ya ƙunsa halal haram ga wata kissa ne muka cikin kissar ga wani tarihi ga kaza ya faru shine ya alimuhumul kitaba ba kawai annabi ya zo kawai ya koya masabai ƙira'a kawai kamar yadda garbi ya tashi shikenan ah, me ya halaka yan kawai ƙur'ani ke karanta zunzurutu babu ta'alimin qur'ani ba abin da qur'ani ya kunsa abin nan din shi ulumul qur'an nashi babu sani ba kawai zan zurutin qira'a shi yasa sai ya gama karatun shi bai damu da sallah ba bai damu da haƙƙi mai haƙƙi ba jahili ne tantiri to idan kai kana matsayin magajin manzo bayan ka koya mutane karatun qur'ani to akwai kuma ka koya musu ilimin qur'ani wa ya'allimuhumul kitaba aikin manzo kenan wal hikmata kuma wajibi karantar da qur'anin kai haɗu da sunna domin ga shi annabi yana koyar da su sunna wal hikma kun gane da kyau dole ne ka karantar da mutane sunna domin ba suna yana za su yi ibada ya za su yi tsarki za su yi sallah za su yi hajji azumi dina cikin sunna manzo an fahimta da kyau ko aikin manzo kenan shi yasa Allah ya goranta mana yayi mana nema da babu irin ta kai ma yanzu in kana jin za kana kokari ka bi hanyar manzo ka hau kan kujerarsa ta abin da ya bari kai magajinsa ne to dole sai ka tashi ka koyar da wannan abubuwa gaba ɗinsu ko da qur'ani iya karanta shi da koyar da qur'ani a san ma'anarsa da kuma koyar da sunna ta manzo dan da su ne he sun haɗu zaka san da zaka bauta Allah Allah ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wanda da can sun kasance cikin bata bayyananniya kowa ya san jahiliya ka karanta ta za ka yi dariya za ka yi mamaki za ka yi bakin ciki a ce a shekara arba'in ana yaki a kan kawai raƙuma ta je ta taka ƙwan tantabara ko kace kuciya. kawai mai ƙwan ya sa kibiya ya harbi wannan raƙuma inda ya su ko masu da suka zo shi kuma za a harbi shi kuma da aka harbai mai suka ce su ma sun ɗaufansa su ma sun haka aka dinga kashe da aka shekara arba'in ana yaki musulunci zo gyara kun ga jahilai da muke ci a yau suke da nashin ɗin su waye ne su duk barna a cikin duk waɗannan abubuwan dukkan wallahi jahiliya ce da za a dawo a riƙe qur'ani a rike sunna to gaba ɗaya sai ga Allah ya ba mu zaman lafiya a ce tsari ake tafiya shari'a yadda Allah ya ce yadda manzon sa ya ce wannan jahiliya a jingine ta wannan tsarin da muke ciki tsari ne na jahiliya babu yadda za a tafi da abubuwa ba yadda Allah yake so ba sannan kuma Allah ya bada tallafin sa banda ma tausayi irin na ubangiji da rahamarsa ko ruwa ba za mu gani ba domin shari'a ta an an tamfarin ɗinta an jingine ta dokokinsa an aje su qur'anin ba a in an karanta ba a aiki da shi ba a kiran malamai masana Allah da manzansa su nuna yadda za a tafi da gwamnati duk wannan ba ta so ake ba Allah ya rufa mana asiri na ganin za mu tsaya abinda da mu daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta a'a kuskuren harshe ne to inda na ce aljanu kuskure ne wanda suke ainihin mala'ika ne ba shi ba sha an gane ba aljani ba kuskuren harshe ne suna so in ce mala'ika ne na ce aljani an gane ba aljanu an ce kashi in muka ci nama kasusuwan an ce kar mu kone ba kar mu je mu yi wani abin da su domin yan uwanmu suna ci kaga ashe suna cin abinci kenan kuma gashi mun ji cewa an ba Abu Huraira a ran kayan zakar zakatul wai shedani ya zo yana ta sata Allah ya tsare barakallahu fikum wannan nan to yau ne za ku eh. to sai ka to bari ne sanin ya hausa sai kai sanin na hausa to saboda lokaci akwai a ah, yan uwa dalibai da suke kokarin kula da tafi da wannan karatu ka namu da na tafsiri da ma na yau da kullum da ake yi a suna da ɗan abin da za su ce sai mu saurare su inda ɗan tabi su sai a ƙara sai na za sai ka ba shi wani sai ne za ka to bismillah ta zo ta dawo daga nan bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ah, kamar yadda yan uwa suka sani <clears throat> lokacin da aka fara gabatar da tafiyar na wannan wata mai albarka shugaban kwamitin da ke kula da karatuttuka ko mutum kwamitin ɗalibai ya zo ya yi bayani dangane da irin abubuwan da aka yi na tanadi yadda za a gudanar da ɗaukar wannan karatu tun daga abin da ya shafi gidajen rediyo na abin da za a rika basu da wanda za mu aje a kashi da kuma wanda za a tura wa gidajen talabijin ɗin da suke nema a wancan lokacin ya yi bayani jamfashi kuma har aka nemi gudunmuwar yan uwa kuma sun ba da tallafi Allah ubangiji ya saka da aka yi a da farko kamar yadda ya bayani kwamitin ɗalibai ya nemi kuɗi kusan aƙalla zai kai naira wurin kusan dubu ɗari takwas da wani abu domin siyan wasu abubuwa da za su inganta wannan aiki da ake ci gaba da yi kafin a gabatar a fara gabatar da wannan tafsiri na wannan wata akwai bawan Allah da ya ɗauki nauyin abubuwa guda biyu wanda su ne su na abin da muke nema a kafin bayanin waɗannan ya zo bayanin cewa su cikin kuɗin naira dubu ɗari da saba'in da biyar ake nema da ɗari biyar kuma aka nemi yan uwa suka ba da tallafi na naira dubu sittin da bakwai a cikin dubu ɗari da saba'in da biyar da ake nema to an ce in aka yi wannan sai ya lalle a zuwa yan uwa bayani domin kusan a samu abin da ake cewa accountability akwai abin da muka siya na farko wannan irin hadis da ake fara da wannan karatu kusan a wancan lokacin mun nemi mu siya sun fara baki wato wanda yake ɗaukan nauyin kamar za mu ci duk guda dubu uku kenan wanda kudin a wannan lokacin mun duba a intanet ko kuma a duniya kamar yadda aka sani naira dubu hamsin ne kasancewa kuɗin da ba a samu yadda ya kamata ba sai aka wani tara baki. amma akasin da aka samu shi wannan guda ɗaya in ka sai shi wani tara bai kuɗin sa naira dubu talatin ne haddan ɗaya ɗari uku to amma mun je inda ya fi ko ina sauƙi muka sami shi a dubu ashirin da bakwai da ɗari biyar sai kuma abin da ya shafi makirkan wanda ana tara karatu an san matsalar da aka samu cewa karatun da ake ba a ji daga cikin masu tafi, sai muka so makirkan wanda ga sunan su ake amfani da su da tauyen malam da nauyin malar da na alarama muka ciyo kwaya biyu akan naira kudin naira dubu hudu sai kuma extension waya kamar yadda aka sani muna cikin karatu sai wannan ta samu matsala sai da muka je muka ciyo kwaya ɗaya sabuwa ta naira dubu biyu an tsara cewa akalla wannan zirga-zirgar da ake ɗauko kayan nan da mayar da su kullum akalla a ware naira dubu biyu kuɗin man da za a rika zuba ana tsayawa da komowa to kasancewar ba a samu kuɗin ba sai aka ware naira dubu ashirin da bakwai ma'ana dubu ɗaiɗai kullum a gani ko zai yi wanda su ma kuɗin ya daɗe karewa Allah ne dai ya taimaka ana yi ba tare da an gajiya ba sai kuma sabis da muka yi na mota da muke ɗauko kaya naira dubu biyar da naira ɗari biyar ko wani ba Allah da ya zo ya nemi ko ya musulunta aka nemi da a nemi yan uwa tallafa sai a ga kamar yawan baran ba daɗi aka ɗan kukuta daga kwamitin masallaci da na ɗalibai da sauransu aka ba da tallafi mu ma a wannan ɗan abin da ke hannun muka ba da naira dubu biyar. jimillar kuɗi shi ne tashi naira dubu sittin da bakwai wato eh, saura naira ɗari uku da hamsin a kuɗin da aka tara shi to alhamdulillah in muka koma baya bayanin da muka yi na cewa wannan bawan Allah ya ɗauki nauyin abubuwa guda biyu wanda Allah ɗan ne min ta kannu. akwai wannan kwamfuta da ke ganin ta da kuma wannan abu ana kiransa radio mic wato kudin ka akalla guda biyun nan a dubu ɗari bakwai kaɗan ne babu wallahi aka fi su ba wai kudin a kawo gundari aka mika ba a tura musu ma za ka kawo mara kaya wallahi wa rasuli wannan ba Allah ke dauki nauyin siyan su a wannan abin shi ne kusan shi dai neman magana da aiki na abin da ya shafi kawo a kyamara to ba sama da wannan a dai yanzu kuma wannan ba Allah ya bada kuɗi aka yi oda to gaskiyar magana oda tun kafin azumi bai ta sauran kwana biyu aka yi ba to sai aka yi delay ana akwai abin da ke kira global order akalla yana yin sati biyu kafin kayan da mun babu shi amma a kasar gaba daya sai yin sati biyu sai aka samu aka shi kamfanin da ya mana order duniya sai suka yi da mu samu ba sai da aka yi sati biyu sai muka canza order din muka koma konga wanda idan ka je ka duba a yanzu kana da waya da intanet in ka duba kai satin sennheiser a wireless microphone za a ga kuɗin sa ina jin sai kanka ya kwanci in baka san yadda abin yake ba to gaskiyar magana da muka canza order shi ma sai aka sake filin sai muka bi wata hanyar kuma daban sai muka je muka yi order amma a cikin gida sai aka je aka kawo mana shi har muka yi rarar kuɗi na naira akalla dubu sha biyar wanda za ku ga wata ga tsakanin sabuwa fil dan dauko mana ita rufita wanda ita ce asalin jakar da ya kamata mu rika zuba kyamarar mu a ciki saboda tsarin da aka yi mata na yadda ba za ka rika tunkusa kaya ko kowanne da muhallinsa fat fat ne a ciki da sauran ajibai da za ka rika zuba batira da sauran wayoyi to alhamdulillah a raguwar kuɗin wannan bayan an dawo mana da kuɗin mu shine muka samu rara har muka karo wannan jakar wanda dama tana cikin wancan tsohon lissafin da muka yi to alhamdulillah wannan shine gwargwayi dan abubuwan da muka yi kuma kamar yadda aka buƙaci ne bayani sai sa muka ce za mu zo ne bayani amma kamar yadda yan ah, uwa suka sani cewa wannan karatun da ake ci gaba da yi ba iya wannan tafsir ne kawai ba in Allah ta mu bayan sallah za a dora akwai karatuka da ake na Sheikh Muhammad bin Usman akwai karatun sira da yake yi akwai tafsir da yake yi akwai sauran karatuka ma da yake a wasu wurare wanda wannan kwamitin namu da yake yake ci gaba da daukan wannan dawainiyar akwai karatun dakta da aka sani yake yi duk sati a nan wannan sun dai duk wannan kwamitin shi ke kula da wannan karatukan kuma ana gani a gidajen talabijin din da ake kawo na duniya shi yasa da cewa to wani ta raguwar dan da ba iya siye ba duk da mun fara rage guda ɗaya ga shi na ƙasa kuma wanda ga cikin an kwamitin namu sai kawo wannan jakar domin wannan kwamfuta da take da tsada ya kamata in saka ta a wancan matacciyar jakar ba sai sai to shi ma ga tasa gudunmuwar a fara saka a kafin a ce wata shi ma ya mara addu'a Allah ya fata mar da alheri amma sai akwai raguwar kuɗi kuɗin da ake bukata domin ci gaba da gudanarwa har da ƙarshen abin da za a yi na wannan kusan naira dubu ɗari da bakwai da naira ɗari biyar wannan shine abin da shugaban kwamitin wannan ɗalibai ya ce in sanar a madadin sa ko kuma a madadin kwamitin gaba da da baya nan ya ka ta gama haka abin da ake a wannan akwai batir wannan na wannan kyamarar babba da wannan guda ɗaya wannan dama kwaya ɗaya yake amfani da shi batir ne nan to shi ma jiya cikin hukunta Allah ke karan jiya muna cikin karatu sai abin da ake cazawa ma na batir abin cajin batirin sai ya ƙone. shi ma yau din da muka samu shi akwai kuɗin sa naira dubu biyar wanda rancen sa ma muka yi a ɗazu muka je aka siye shi mun saka shi a ciki akwai kuma bataran dama kwaya ɗaya ne muna neman ƙarin guda ɗaya da wancan tana da guda ɗaya da rabi domin rabin baya da iya sai sa kuɗin su kuma naira dubu sha shida guda biyu sai kuma ita wannan kwamfuta bai kamata mu bata tsura haka ba akwai special antivirus da ake sakawa wanda in ka sa akalla za ka shekara biyu ko uku ma ba tare da wani abu ya yi din abin nan ɗinka software ɗinka na kai ba wanda shi kuma kudin sa naira dubu sha ɗaya ɗari biyar sai wancan hajji inda muka ce domin wannan tun ana karatu na sha bakwai na sha bakwai ya suna saboda kyamarori biyu muke amfani da su duk abin da muka ɗauka a ciki ake zuba kuma abin da muke ɗauka ana kiransa a full HD high definition wanda a kullum karatun abin da muke zuba a cikin nan muna zuba gig hamsin daga arba'in da biyar zuwa hamsin kullum yake ci saboda haka tun ana karatun sha takwas ya fita yanzu a cikin abin nan kwamfuta muka fara aji abin da ya sauka to muna so mu koma mu sai wannan guda ɗayan mai shirin tara bakin wanda shine in Allah ya za kan waɗi ba tare da ban sake nima ba duk cikin da ake a ciki za a cika jiga ba da zuba domin wannan ya riga ya cika sai kuma abin da ya shafi transport dama na faɗa muku abin da aka ware dubu ashirin da bakwai ne to already ma ya rage ya kare an dai nemi wani wata hanya ce da ake ci gaba da da wannan aikin shi kuma naira dubu ashirin da biyar sai ina jin shi kenan shine jimillan kuɗin ya zama dubu ɗari da bakwai da naira ɗari biyar assalamu alaikum warahmatullah to ɗalibai na kokarin kula da wannan tafi suka Allah sa musu alizali bayanan da ya mana duka ina gaba ne ne da duk suka shafi masu halartar karatu kuma ce su kwalitin ɗalibai kai kana ciki ba rijista ba ce sai ka buka rijista kanka in dai kana sauraron karatu ko a nan ko a rediyo ko ina sunanka sunanka nan ba na wannan kwamiti sannan shi karatu da inda yake irin wannan ɗaliban da suke nan ake da su su suke yaɗa shi ba wasu ne da gonon suke zuwa su yaɗa shi ba sannan bayan nan su suke tallafa mashi duk wani abu da yake bukata na kuɗi da wani kayan aiki su ne saboda haka nake ga abin da ya nuna na bukata a yanzu kuma duk da larura ne shi dan uwa da yawancin taimako na lada Allah ya sa masa amin muna so irin irin su su yawa in na yi to a sami wani shi ma ya saka nashi jarin wanda zai kwasa gobe kiyama mun ceto ayoyi da yawa wanda suke bayani wajen falalarci da dukiya wajen taimaka ma addinin Allah maganar jihadin da ake a yau jihadi na a ɗaukar kogi ko a ɗaukin diga yana nan ba babu shi ba amma mu yanzu ba shi ne gaban mu ba dan ba shi gaban da zai jagorance mu mu yi babban jihadin mu yanzu shine karantar da al'umma su san addinin su su san haƙƙin Allah a kansu su san haƙƙin manzo a kansu su kuma san haƙƙin bayi da ke tsakanin su to wannan jihadi ba karantar wato a zuwa yanzu nan wanda suka halarta sun ji ko kai da kaji. da za ka koma ka sake natsuwa ka ji wani lokacin sai ka kara karuwa sai ka ji wasu abubuwan da sanda ake a nan ɗin kila hankalin ka ce sanarwi kuma yana nan an ajiye shi wani ilimi ne wanda da rubutu ake a kai labirari yanzu wannan aji bayanai ɗin na sauki da kuma tare da ma har hoto ba karamin aiki ne na lada ba saboda haka ya yi lissafin ana ne wajen ɗari da nawa da wajen ko hamsin ko da nawa waɗannan kuɗi ina ga taimakon farko da aka nema ina ga su ɗaliban kamar sun yi kuskure kamata yi da a ce sar da aka nemi taimakon farko aka tara nawa nan dubu sattin ranar cin farkon watan nan ne na ramadan kamata ya ku da kuke da wannan proposing banda wancan taimako na dan wace ku sake goma ta tsakiya a sake irin wannan yunkurin goma nan ta ƙarshe a tashi kila sai a hada kuɗin cikin sauƙi amma yanzu kun bari wata ya tafi mutane yanzu galibi zancen ɗinkin yara ne a gaban su to amma duk da haka ne yake ganin bai kamata a ce an bari kun ga dai dole a hayo mota a zo a ɗau karatun a koma dole ne wannan transportation mun sani sauran abubuwan nan wani abu ya kone dole ne da da ake amfani da shi a samu babu to ni ina ga yau ta wuce watakila dole ne a yi makin wasu ranaku kafin mu rika karatun nan a nemi taimako na gaba ɗaya kowa ya zo ya ci ko a jihun shi da inda Allah ya koyi mu ba ni zan zaɓi ranakun ba yau dai muna ashirin da hudu abin da ya rage mana ashirin da biyar da shida da bakwai watakila mu rike ashirin da bakwai ko ashirin da takwas to cikin kwanakin nan ku zaɓi wasu guda biyu a fita a nemi taimako mai ƙwari yadda za a sami kuɗin nan hadda ma wata rara tun da aiki ne yau da kullum ba albashi yake mashi ba ba wani abu shi ma dan Allah yake sai ku zaɓi ku wace da wace kuka zaɓa gobe ko to banda gobe sai su gobe ashirin da biyar sai yaushe kuma to ashirin da bakwai zai yi ranar in yace za mu rine za mu san shaki da abubuwa da tambayoyi za ka haɗu da neman taimako a'a ai to gobe da jibi ko to to gobe da ka ga gobe sai ka tafi idan kwadago ne an san kwadago amma san leburanci a to ko leburanci ka je kai kada ana magana muke ta tunan da wani ake da wani ka ce da ni ake ne zan kawo gobe ni ma daga ajihuna a saka cikin wannan asusu na lada nan da kowa zai ta niya mu zo da ƙarfin gwiwa kowa kamar yadda na faɗi ran nan Allah ba ya san me ya baka a gida da a jirinka to kamar a ce ni in ba ta dubu goma ne ina gama ba ka ce to ko dubu ɗaya ka ba wani na jin ba za ka yi man musu ba don ta kira ka dauko dubu ɗaya ka nika dan kana so gobe ma in sake ba su dubu goma to haka Allah ya ce mana in ya ce in aka ce a baya dan Allah to Allah ya sani ki a jihunka kowa ya tattalin da zai yi gobe da jirin nan mu gani za mu tara a wannan asusu don wannan makaranta ta ci gaba Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya ba da lada ina yau sai hakura da tambayoyi abin da makaranta biyu Allah ya ba mu lada abin da yake cikin Allah ya barka wa alaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la da illa anta astaghfiruka wa